يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli anwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh wadiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna takwas ga watan ramadan yau alhamis kai ko yau muna alhamis takwas ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan allah azurta mu aiki da shi muna cikin suratu yusuf in ba ta ba jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da ɗaya yau za mu ɗora kan aya ta ɗari da biyu wanda waccan aya ita ce ƙarshen ƙisar Nabi yusuf alaihi salam wadda muka karanta dogon ƙisa abu ɗaya na ɗan manta a ciki wanda na lasojiyan karanta lokaci hali wato ya halinsa shine maganar wafatin annabi yusuf ƙarshen aya da wannan addu'a da ya tawaffani musulman walhikini bisalihin malaman tafsiri sun magana kan rasuwarsa ya rasu a ina aka binne shi a can palestine garin sauran 'yan uwansa garin kakanninsa ko-ko a nan masar an ta dai tattaunawa ƙarshe dai abinda malamai suka ce an binne shi ne a masar bayan wafatinsa kenan to da ya karfafa hujjar suka ɗauwan na ra'ayin shine wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani wanda da shi yake ƙara kafa hujja cewa a misira wato ainihin ya rasu kuma nan aka binne shi hadisin ne hadisin da ake cewa <clears throat> wato ƙistar wata tsohuwa ta bani isra'il wacce ta nuna <clears throat> wurin inda ƙasusuwan yusuf yake alaihi salam a wato annabi yusuf alaihi salam ya yi wasiya cewa in ya rasu wani lokaci zai zo sadda za a kori su bani isra'ila daga masar wannan lokacin ya zo za a kore su to lallai su tona kabarinsa ƙasusuwan su tafi da su wannan shine zamanin musa alaihi salam kun san abin da fir'auna ya masa wannan lokaci da fir'auna ya yi nufin halaka bani isra'ila gaba ɗayansu suka ɗunguma suka tinkari wannan ruwa na bahar maliya wanda za su tsallaka su tafi zuwa ainihin matsira a wannan lokaci aka ce sai hanya ta ɓace masu suka rasa yadda za su su gane shi ne sai aka tambayi malamai na su bani yaya za a yi su nuna masu hanya in suka ce ai sai wata tsohuwa ita ce wacce za ta iya gane yanzu abin da zai faru kafin hanyar sai sun gane inda kabarin yusuf alaihi salamu yake tukunna sai musa alaihi salamu ya ce tuwa zai nuna masu ya kace akwai wata tsohuwa ta bani isra'il ita ta san inda kabarin yake shi na nabi musa ya ce a je a zo da ita da aka je aka zo da ita aka ce gashi abin da ake so ta nuna inda kabarin annabi wato yusuf yake domin ana so a tona kasusuwa ita ce to in ta nuna me za a yi mata me sai ce me take so ya ce ina son ka roƙa man Allah ya bani zama tare da kai aljanna nan, annabi Musa ya ce to ka zai ta nuna yana ta zo ta nuna wurin hadda ruwa ma kamar wani rafi ne a wurin aka tona ruwan aka yi ta tonewa har aka tarar da ƙasa aka ƙasara aka tona aka sami ƙasusuwansa ina aka tone aka tattara lokacin da za su tafi suka taho da su wa ana tonewa sai ya zama Allah ya nuna masa hanyar da za su kinkara inda za su tafi tsallaka wannan kogi wanda fir'auna ya biyo bayansu annabi yana ba sahabbansa labari ne yake cewa lokacin da ya kai ziyara ma wani balaraben ƙauye ya masa goma ta arziki ya kyautata masa ya ba shi da abubuwa na dai abin da ake mabako baƙo. shi ne manzo sallam ya ce to kai ma rada duk ka zo madina duk abin da kake so ka tambaya waɗannan wannan balaraben ƙauye shigo gari ya zo wurin manzo sallam annabi ya ce mai kake so sai ya ce shi abin da yake so a ba shi raƙuma mai nono wacce zai rika tatsan nono yana sha sai annabi ya ce me ya sami wasu mutane ne a ce har tsohuwar bani isra'ila tafi su wayo ita lokacin da annabin ta tambaye ta mai take so sai ta ce ya roƙa mata zama da wato ita zama tare da ita cikin aljanna amma shi balaraban kawai kawai raƙuma <laughs> ya roƙa annabi ba shi ne shakundun ba ne maka addu'a aiki kenan shi ne annabi ya yi dariya ya ce me yasa a ce tsohuwa a bari isra'ila tafi wani a cikin kuwayo wannan wa yanzu kun dariya ko amma ƙila mu ma yanzu da za a jarabce mu da irin wannan a ce ga wani wato an wato addu'a saka yankan wuka ne Allah zai karba sai ka je wurin shi ka ce ya ce me kake so kai ma me za ka ce ku bani labari abinda da yau ake takama da shi kila shi za ka ce roƙa maka da wahala kila kai tunanin ya roƙa maka aljanna kila sai ka ce roƙa maka dala kaga batan basira kenan na ka sami dama ka bata wannan ɗabi'a ce ta wato mutane musamman in mutum bai sami ilimi ma ce mutumin kawai wanda bai sami ilimi ba kenan kun gane da kyau wannan shi ya tabbatar da aka ce lallai tun da annabi ya ba da wannan labari ashe a masar annabi yusuf ya rasu na aka binne shi daidai lokacin da za su tafi bani isra'ila sun tafi da ƙasusuwansa wannan shine ɗan abin da jiya na manta ban gaya mana ba wanda yana da alaƙa da ita waccan kisa ɗin abu na biyu magana dai da muka ji cikin ƙisa mun ji irin yadda annabi yusuf ya biye ƙoƙarin tserar da kan shi da sharin mata sharin mata annabi ya gaya mana ya ce ma taraktu ba'adi fitnatan adarru ala rijali minan nisa ban bar wata fitina a baya na mai cutar da maza ba sama da mata ya ‘yan uwa musamman masu harkar ilimi koyarwa kake yi a firamare ne a islamiyya ne a wani tashirin institute ne a wata university to lallai ka yi ƙoƙari ka nisanci mu'amala da mata musamman wannan zamanin da matan wani bin su suke neman mutane wato ɗalibai ko malamai ka kare mutuncinka ka yi ƙoƙari ka tuna ƙisar annabi yusuf ka nisanta duk wata hanyar tuhuma da za ka auka ka nisance ta idan ofis aka baka ka daina kulla kofa sannan ka daina ganawa da mata ɗaya bayan ɗaya sannan ka daina wata mu'amala da su in ba koyarwa ta aji ba in ba wani abu da ya haɗa ba na registration ne su zo in group su yi a san ka da wannan ba ka da wata alaƙa da su in ba ta koyarwa ba amma ka je ka kira yarinya ka ja kofa ka rufe ko ba abin da kai ka jefa kanka cikin tuhuma sannan ka kira ta ka ce za ka gana da ita a wani wuri daban dukka kai ka tsaya ma kana fira da ita ba ka bace ba matarka bace ba ‘yan ka bace ɗalibar ka ce karatu ya haɗa ka zo cikin gurum na aji ka koya mata amma da yawa yanzu abin da wasu ke jama malamai na zuban masu da mutunci daga malami to ko wasa kake koyarwa sunanka malami kuma abin da kai in an ta yi za malamai suna kaza da mata to ku ji tsoron Allah ku tuna wannan hadisi na manzo kuma ku tuna kissar annabi Yusuf da ya kubutar da kanshi kai ma je da za ka yi ma neman kan suke ke kokari ka nisance su ka sa ka'idarka ka kana da ka'ida ba za su karya maka ba amma ka buɗe ƙofa annabi yayi bayani ba wanda zai keɓanta da mace su biyu face shedan ne na ukun su ko kai waye ba za ka ce kai ustazu bane kai malam ne ko kai waye shedan zai zo saboda haka a ji tsoron Allah har a zo a ce ka zauna kana kwarkwasa da 'ya'yan mutane a san ka da haka a shaida ɗalibai su gane ko kuma mu'amalar ka da ɗalibai maza daban da mata daban in ana neman wani abu sai a kama kafa da ɗalibai mata saboda su kana mu'amala da su kana hulɗa da su da Allah ya ji tsoron Allah a nisanta ba kuma wai su kaɗai ba dukka ma in ma kai ɗan kasuwa ne ka nisanta in ma ɗan siyasa ko menene kake yi ka nisanci abin da mutuncin ka zai zube Allah ya tsare mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين نعم الله ملوككي yake gaya ma manzansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba shi istar wato wannan doguwar ista ta annabi yusuf alaihi salam da 'yan uwansa sannan da yadda allah ya ɗaukaka shi annabi yusuf ɗin ya sanya ƙarshen al'amarinsa taimako ne da ɗaukaka da mulki da hukunci a gare shi wato sannan da kuma irin abubuwa da ya auka ciki na damuwa na halaka amma duka Allah ya tsamar da shi wannan an gaya ma annabi ne ya zama cewa shi ya san duk abin da shi ma zai samu na damuwa to kafinsa ga fosun da su ma irin shi ta same su sannan kuma labarai ne na gaibi wanda Allah ya bashi wanda shi bai san su ba shine Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi wancanan ka labarai na kisata na annabi Yusuf da ma wasun su wato suna cikin anba'il ghaibi labarai ne na gaibi nuhihi ilaika wanda muke yi wahayin zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim baka kasance tare da su ba iza ajma'u amrahum lokacin da suka hada al'amarinsu suka yi ittifaki wato za su jefa shi a rijiya kai lokacin ba ka tare da su wahum yamkurun lokacin da suke kulle-kulle ya za su yi da shi ina za su jefa shi ba ka a wurinsu ba ka tare da su wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini har wa yau wato mutane da yawan mutane ba fa za su yi imani ba ko da kuwa kai kayi kwaɗayin hakan komai ka na cewa su yi imani to mafi yawan mutane ba za su imani ba don haka Allah ya ƙaddara cewa wuta za ta cika wanda za su cika ta ko mutane ne su ko mutanen na wanda ba su yi imani ba ne ashe kaga shi ya sa wa ma aksarun nasi <clears throat> walau harasta bi mu'mini eh wato mafi yawan mutane ba za su imani ba walau harasta ko da kayi kwaɗayin hakan ka so haka ana haƙurtar da manzo ne ya yi abin da zai kawai ya gama wa mata tas'aluhum alaihi min sannan kai baka tambayar su game da shi ƙur'ani da kake koya masu da shiryar da ka zo masu da ita da bayanin da kake masu baka tambayar su wani lada a kan shi alƙur'ani in huwa illa zikirin lil'alamin shi ƙur'ani ba komai ba ne face an bato ne ga halittu ga baki ɗaya su ne mutane da su da aljanu ƙur'ani da aka saukan maka an saukan maka ka karantar da shi ga al'ummarka ga al'umma da aka aiko ka wurinsu da su da aljanu ka karantar da su kuma ba tare da neman lada ba waɗannan ayoyi muka duba waccan kisa ta ƙare an dawo ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam an gama ba shi labarin ƙistar shi yasa shi Allah ya ce wannan yana cikin labarai na gaibi wanda suke annabi bai san su ba ibn kasir ya jero ayoyi masu kama da irin waɗannan don a nuna mana ƙur'ani babu babban mojiza da aka ba annabi irin mojiza ta alƙur'ani ba ba ma wata mu'jiza da aka ba manzo mai girman ƙur'ani yanzu wannan kissar da aka ba annabi ta shi ba shi a wurin amma ga shi an ba shi komai kamar yana nan haka nan a wata yar Allah yake cewa wato cikin suratu Ali Imrana Allah maɗaukaki yake cewa wa ma kunta ladaihim izin idh kalamahum ayyuhum yaqulu maryama wa ma kunta ladaihim izin yahtasimun san zamanin wato ainihin maryam kun san cikin kissa ta akwai ababan mamaki ko tun daga kan renanta ma yaya za a rene ta Shi ne Allah ke gaya manzo ba kasance tare da su ba lokacin da suke ta jefa alƙaluman su na musu da jayayya wai waye zai rene ta wa zai riƙe ta wurin wa za ta zauna a lokacin ba ka tare da su amma aka ɗauko ka cokan aka ba nabi labari da wanda ya rene ta da abincin da take zuwa a ganta tare da shi a duk aka ba da annabi labari haka nan wata ƙinsar ita ma cikin surar qasasi Allah madaukaki yake cewa ma kunta bi janibil gharbi iz qadaina ila iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin Allah yake cewa kasance a gefen wato yammacin wurin da ainihin aka je aka hukunta Musa wahayi aka bashi at-taura aka gana da shi a wani wurin aka ce annabi ba shi wurin amma aka ɗauko ƙisa ka cokan aka ba annabi aka ce wa makunta minan shahidi ba ka wurin halarce amma yanzu duk abin da ya faru ga shi an gaya maka shi wannan ana so a nuna mana mu'jiza cikin alƙur'ani hakanan har wa yau a wata ayar cikin ƙasa su dai Allah madauki ya ce wa makunta bi janibi duri idna daina ko idna daina walakin rahmatan min rabbi eh baka a wannan gefe na wannan dutse na turi sina shi ma dai lokacin da muka kiraye musa kenan muka gana da shi walakin rahmatan min rabbi rahama ce daga ka aka ɗauko kissa aka kasanta maka ita da ce muna ta karantawa ta karanta kuma ita ce tabbas abinda qur'ani ya faɗi annabi ya faɗi na sunansa su ne tabbas duk abinda bani isra'ila suka faɗi in ba qur'ani ba hadisi cewa aka yi ba za ka gaskata ba za ka karyata ba amma sai abin da yake cikin qur'ani ka kaga wannan yana nuna mana mu'jiza irin ta qur'ani har wa yau da cikin suratul qasas tunda ita ce dama sunanta kenan wani wurin Allah ya ce ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursalin Allah yake cewa wato baka zama kana zaune a cikin su wato ahli madyana ba lokacin da wato tatlu alaihim ayatina Walakin na kunna mursalin aka zama lokacin da su ainihin mutanen madayana mutanen annabi wato ainihin annabi shu'aibu kenan ko wannan ƙisa yadda aka ba annabi ita shi ma ba shi a cikin sama aka gaya mai haka nan a wata yar Allah ya ce wa ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yaqtasimun idh yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin wannan kisa ce ta annabi adam alaihi salam bayan halittarsa da ababen da aka ce aka sanar da shi sannan mala'iku suke challenging suke cewa me yasa za a san a bayan ƙasa za su zubar da jini za su yi ɓanna su su mala'iku ga su masu tasbihi masu abin nan Allah ya ce haka zai yi ya nuna ikonsa to lokacin da ake wannan tattauna tsakanin ubangiji da mala'iku akan ɗan adam a lokacin shi ne yake gaya manzo wa ma na liya ilmin bil ala ba ni da wani ilimi don gane da Allah maɗaukaki da mala'ikunsa da yake tattauna idh tasimu lokacin da yake cewa zai halicci Adam zai saukar da shi ban ƙasa, zai kaza su kuma suna ce a'a kayi haka wannan wanda suke za su zubar da jini za su yi waye kaga annabi bai na amma duk aka ba mu ga tana muna ta karanta ta shine Allah ilayya illa annama ana nazirun mubin kaga wannan duk ana so a nuna mana qur'ani mu'jiza samu aka ba ƙur'ani nan ba wata mu'jiza irin wannan a tattaro labaran duniya da duk aka yi tabbatattu ba wai irin yawa da mutane suke kirkira ba wasa a ce an kirkiri labari a an shirya wani wasan kwaikwayo wani fim har ka je kana ji kana kuka kana zubar da hawaye fim ne fa nan anan ne ya shirya shi kana tausayi amma ga ƙur'ani ana karanta maka wanda aka baka labari na gaskiya da kistoshin ababen da suka faru tsawon zamani ana baka amma sai ka gaba yana karanta zuciya a kashe Allah sauƙaƙe kinan kaga akwai buƙatar magana wannan sannan sai Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harastu bi mu'mini eh kamar wata Allah ya ce wa yantu dai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah nan ana haƙurtar da annabi ne ya karantar ya wa'azantar ya tunatar ya gaya masu iya iyawa shi amma fa ba fa za ka iya shirya da mutane duka su imani ba mafi yawansu ba za su imani ba ko da ka yi kwaɗayin hakan ku dubi annabi irin kwaɗayin da ya a makka mahaifarsa amma sai da ma ya zo ya bata ya koma madinan ya tafa ma. ku duba musulunci bai je rum ba bai je farisa ba sai zamanin umar ɗan kaɗa ya yi iya abin da ya saboda me haka ka'ida take har yau har gobe sai ma aka ce ma annabi in ma ka bi mafi yawa yawan wanda suke ban ƙasa za su ƙasar da kai ne daga kan hanya ta daidai eh daga sawa'i sabi haka yake haka aka gaya ma annabi haka yake har yau har gobe in dai mai mafi yawan mutanen duniya suke za ka bi to halaka za ka yi mutane mafi yawan mutanen duniya menene kafirai ne kuma kafircin suke koyarwa so da haka sai mu yi hattara 'yan uwa shi ƙwar'ani kullum wa'azi ne gare mu kuma baya tsufa wa'azinsa ne Allah ya ce Na’am. Wama yi umaru a tsarin bin lalu illa wa hun يشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون نعم waccan aya ta ƙarshen wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin malamai sun fitar da bayani cewa kinan ilimin ilimi ne akwai am shine irin wannan wanda malamai suke karanta da al'umma ba a sa masa haraji a ce duk wanda zai zo tafsirin nan sai ya biya kaza zai zo ji a'a mutum ɗari biyu za a yi ma tafsiri kuɗin registration kaza shi kenan wani hall ne wanda zai shigo a ƙofa sai ya biya a'a abinda annabi ya zo da shi na karantar da ƙur'ani abin da ya bamma sahabbansa tabi'ai har ya iso gare mu wa'azi ne buɗaɗɗe malami baya kulle kofa ya ce sai wani da wani sai masu kuɗi 'a sai yan boko a'a sai momi sai malamai sai zai kowa kofa buɗe take shi yasa Allah ya gaya manzo wa mata tsalhum alaihi min ajar baka tambaye su wani lada har yau har gobe malamai masu karantarwa ba sa sa haraji cewa sai an biya su kaza za su karantar a'a sai an biya za a shigo inda ake karatun ko kuma sautin a tsare shi sai wanda suka biya za su ji a'a kofa buɗe take karantar da al'umma in dai ana yi ne a matsayin kujera irin ta manzo sallallahu alaihi sallam. ibn kasir cewa ma tas'aluhum ya muhammad ala hadha nushi wa du'a'i ila alkhairi wa rushdi min ajri ya kai muhammad baka tambaye su wani lada akan wannan nasihar da kake masu da kiransu zuwa ga alkhairi da shari'a ka ce ku kawo lada au min ju'alatin wala ujratin ala zalika ko kuma ju'uli shine ka ce kaza duk wanda ya kaza zan bashi kaza to wannan ba a haka ko lada to haka abin yake har yau har gobe bal taf'aluhu ibtigha'a wajhillah wa nusan li khalqihi kawai kana aikatar kana koyar da shi ne kana sanar da shi ne don Allah saboda neman yardar Allah kuma saboda isar da alkhairi ga halittar Allah to sannan akwai ilimi da za a iya sa mashi wani ka'ida kamar yanzu ilimi na makarantunmu da muke da su ba za ka zo ka ce ɗanka yanzu kana so ya karatu amma kawai kai kyauta zai karatun a lokacin da kasan gwamnati dai ba ta ba da ilimin yadda yake na kyautan in tana baya kila kai baka gamsu ba to sai ka ce kuma za ka shi wata makaranta makarantar kuma sai ka ce nan ma kyauta za a yi maka kuma su malaman nan da aka tsara lokacinsu kai wancan ya tafi kasuwa yana singa wancan yana kwari wancan yana ina ne shi kuma an ce ya tafi makaranta ya karantar to ya za a yi nan, shi bai zuwa kasuwa ka hana shi zuwa kasuwa ka zuwa shi zuwa noma ka hana shi ka tsare shi to za ka yi mai hukunci irin wannan ayar a ce ba za a tambayi iyaye kuɗin da za a biya a biya malamai ba ba ɗaya ba ne wannan daban wancan daban inda aka tsara malami ba zai tafi kasuwa ba zai koyar to ko lallai a lalibi abin da za a ba shi ya ce gidan shi kun gane da kyau yasa ba daidai ba ne wanda suke tura yayansu makarantu da ƙi biyan kuɗin makaranta in an magana su ce ai makarantu na addini ne na'am na addini ne a koya masu sallah a koya masu tsarki a koya musu boko a su komai su tashi da tarbiyya sannan kuma ka ce kyauta malaman da suke koyarwa ganguna ne su ba su ci ba su sha su ba su zuwa kantuna sayan abinci da haka wancan daban tun da an yi aji za a kuwa mai karatu daga mataki kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza to lallai za a biya kuma ko shi ma ba biya ake ba dan idan za a kimanta ilimin darajar shi abin da kake bayarwa tukuci ne abin da kike ba bai wuce kudin laraba ba haka duk makarantunmu suke kasanan wanda aka kwaikwaya daga wurin arna za ka ji an tsandara masu kudi ga sanan. dama su commercial ne kudin ake nema dubu ɗari ɗari da hamsin ka je ka kai da gudu nan koyon da ake biyan dubu talatin dubu arba'in dubu ashirin sai ka ce an tsawala to ya kake so malaman su ya kamata mu gane mu sami fiƙihu ƙur'ani yana kawo komai saboda haka da aka ce annabi ba a sai ya tambayi lada ba haka ne duk wanda suke koyarwa irin ta manzo a buɗe ba a cewa su kawo wani abu sannan a koyar amma ka tsara mutane daga karfe takwas zuwa sha biyu da rabi ko karfe ɗaya sannan ka ce kawai su shiga su tafi Allah ya ci da su anya kuwa to mu gyara tunaninmu mu taimaka ma makarantunmu 'yan uwa mu taimaka mu daina taimaka ma shaidan namu makarantun mu rusa su sannan mu je mu karfafa na makiyanmu kowa ya ga dai abin da aka yi a zaɓen bana haka kamata yanzu zaka ɗau izina ka ɗauka wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha muridun Allah ya ce, nawa ne ayoyi wanda suke a cikin wato sammai da ƙasa ya yamuruna alaiha su kafirai suna shuɗe su wa hum anha muridun amma su suna masu bijirewa gabanin su ga aya sun gani ta zama darasi su san Allah su imani da shi sai su da kai ba za su san Allah ba wa ma za su yarda da ayar ba wa ma yi a tsarhun billahi illa wahun mushirikun mushrikun sannan wa ma yi a tsarhun billah kuje da yake ta maimaita tsarhun a tsarhun eh Allah ya ce wato yawa yawan su ba sa yin imani da Allah illa wahun mushirikun mushrikun face suna masu shirka da Allah afa aminu an ta'atihum ghashiya ka karanta na na'am Allah yace afa aminu shin yanzu sun amince ne an gashi ya min azabillah wata azaba ta Allah ta zo masu ta lullube su aw ta'atihum sa'atu bagata ko kuma kiyama ta zo musu bagatatan ba shiri wa hum la yashuruna alhali ba sani ba na'am waɗannan ayoyi da muke ji su ma wato ana so a gaya mana ne gafala irin na mafi yawan mutane game da tuntuntuni game da ayin Allah in an ce ayar Allah abin da suke nuna samuwar Allah kenan yasa gaba sai aka ce maka fi samawati wal ardi ayar da suke cikin samai da ƙasa ita kanta saman aya ce ko ba aya bace ga ta nan a saman mu bi gaire amadin raunaha. ba wasu filoli wannan rufin masallacin bai tsaya ba sai da aka sa filolin nan da bangayen nan sannan ginin ya tsaya sama ta tsaya amma Allah ya ce sama ya aje ta ba wasu turaku da suka rike ta da kuke gani ga ta nan ba aya ba ce ƙasa kuma an shimfiɗa muku ta ga ta nan ita ma ku ta tafiya a kanta ba wani da riƙa lotsa da ku tana cincin tsirawa ku gida ku shuka ku yi tafiya ku haka waɗannan ba ai ba ne to shine Allah ke gaya mana wato nawa ayoyi wanda suke ga sunan a ban ƙasa ibn kasir ya faɗi wasu daga ciki wanda dukkan suna nuna tauhidi wato samuwar Allah da kaɗaikantaka shi da cancanta su abauta masa eh sune a cikin sammai akwai dai taurari ga sunan iri-iri taurari tauraron rana tauraron wata taurari da muke gani da wanda ba ma gani ita kanta saman yadda take ka je ka fira da masu wannan ilimin ka ji abin da za a gaya maka da wanda suke fili muke gani da wanda ba ma gani taurarin da masu tafiya da wanda suke tsaye sannan akwai falaki kan shi daban a flat da ake da su duka wannan suna nan a samai da masu kewayawa sannan kuma akwai wato ainihin abubuwa da ya wal kuma dukkan su Allah ya hore su ne ga sunan kowane can da rana Allah ya halicce ta tace zai dawo ta ce ta dawo ka taba ji an ce yau gashi nan ba ta kasa tafiya ko hanyar ta tara ta bata ko ka taba ji wannan ya kamata ai kai ka san Allah shine Allah ka kalli wannan halittun wai wannan fa wanda suke karare kenan banda wanda yau Allah ya ba wasu bayansa wani ilimin suke zakulo ilimin kimiyya yanzu da ake ta magana na technology ilimin waye a tafi taura a duniyar sama a tafi ina ne a harba wani roket a tafi a kwana nawa wata nawa wannan duba ba ba ne su masu wannan ƙere-ƙeren sun fi kowa sanin halittun Allah amma kuma abin da Allah ya fi a nan sai ce wahum an ha sun bijire mu ayoyin yanzu masu arzikin duniya suwaye suwaye masana kimiyyar duniya arna wanda su ya kamata su kowa sanin Allah yanzu wannan fasaha muna karatun nan a nan kana can wata uwa duniya kana kallo kana jin sautin kana ganin hoton kana komai sai ka ce ya aka yi sautin ya keta wannan duniya ko daga gidanka yanzu sautin ka ya keta ya tafi gidanka ai za ka yi mamaki ku sai a ce kana amerika kana kallo kana china kana da inda kake ya wannan ilimin ba zai sa ka ji tsoron wanda ya ba da ilimin ba ka san shi ka shi ne Allah duk Allah ya ba su wannan ilimin amma ga ayan nan tana nan akan su wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha suna shuɗe su kullum ga sanin dubi jirgi daga ne ya tashi da kai Abuja ya tafi da kai America ya tai ina da ai awa goma sha sun za ka je Malaysia sai kai awa goma sha biyu a sama kana tafiya kai ta mutsu mutsu ka gaji da zaman kai waye ka tashi kai saboda awoyin kana cikin sararin samaniya wannan duk ba zai isa ka imani da Allah ba tsuntsun ne wa jirgin ne ya tashi kamar tsuntsu da kaya dobi kago ya sama wanda ɗan dutse ɗan karami kamar wannan wayar ka sake ta me zaki amma sai ga jirgi da ɗimbin jama'a ya tashi ya sama da ɗimbin kaya ruwa a teku jirgi ya taho bai nutse ba da ɗimbin kaya can can dubbai a ɗoro mashi daga tekun china ya kawo tekun najeriya ku amfana ku ci ku sha ku komai ku shaƙi iska ku sha wannan ranar ku sami ɗiminta amma wai ɗan adam mala kai ɗan adam kana neman kangararre ka sami wanda bai imani da Allah babu kangararre irin shi shi yasa Allah ya gaya mana gashi nan ku duba ake wato shi kan shi ibn kasir ya kawo ya ce a cikin ƙasa kuma halittu ga su iri-iri akwai za ka ga cewa a ƙasar nan yau ta mutu an shimfiɗa ruwa ga shi nan daga nan zuwa can sai ka ji ruwa ya canza wani shamaki aka sa yanzu gidajenmu in kai rijiya ruwan zartsi ba shawa amma kana dawa nan gabas unguwar gabas bakan ka je bypass ruwa zakwai wajen gidan su injiniya mai aka sa aka raba ruwan can zaƙi can zartsi ruwan teku zartsi ruwan da muke amfani da shi daƙi haka duka aka ajiye mana wannan ni'ima haka nan lambuna ka je ka gaida ake lambuna ka je ka ga kayan marmari malam duk a ƙasar na aka shimfiɗa mana su ka ci ka sha ga nan duwatsu an sa su an kakkafa su ka tafi inda garuruwan da duwatsu ke ko a nan Najeriya nan su Jos wajen ka tafi can ka ce za ka je wajen hawan mandila dutse gashi nan nan ma Abuja za ka tafi ga daga kai za ka ga iyakar shi duka akan ƙasa aka sa mana su tabbatattu ga tekuna nan ga jirage na gudu a cikinsu sannan duka wannan abubuwa wai ɗan adam ya tsallake su yana ji yana gani ba zai imani wanda yi su ba akwai taurin kai wanda ya wannan ai babu shi saboda haka ga tudu inda babu nan sahara in ka tafi yadda Allah ya aje ta ita ma sannan ga rayayu ga matattu rayayu da suke cikin wannan ban kasar yanzu miliyan nawa ne biliyan ake magana sannan cikin ƙasa wanda rawuka da suka mutu suna cikin ƙasa suna rayuwa ta barzahu kai ka san iyakacinsu su a je makabartar ta rauni ka ga da wahala a tona kabari ba tare da wani ba yanzu da an daina wasu kila nan ma inda muke kila da ta makabarta ce haka duka ba a wannan cikin ƙasar sammai da ƙasai tsakanin su duk wannan ayin suke amma ɗan adam ya shuɗe su ka zawo duniyar dabbobi ka je ka ga dabbobi irin su halittunsu da yadda suke akwai tsirai iri-iri aure daban-daban kayan marmari masu kama da juna da ruwan sama za a zuba ruwan teku a wani ruwa za a ba su amma 'ya'yansu zama daban wancan ɗaki yake wancan barci wancan zaƙi wancan ko ba haka suke ba amma ruwan da aka zubar ya samar da su wani iri ne ruwa ne ɗaya amma in ka shuka inabi zaƙinsa daban bino daban tuffa daban waye daban duk wannan ƙarƙashin wannan ibn kasir ya kawo mana don ya gaya mana sannan ƙanshin su ma za ka ji daban duk da ya gama magana sai ce fa subhanal wahidul ahad khaliqu anwa'il makhluqat an ya tabbata ga Allah makaɗaici mahaliccin nau'o'i na halittu daban-daban al-mutafarridu bid-dawami wal wasu was samadiyyati lil asma'i was sifat Allah wanda shine makaɗaici wajen dawama duk abin nan doku da ka sani akwai sadda za a zo a ce ina suke kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wajhu rabbika zul wal ikram yace Allah sai shi shine duka wannan dan ka san shine makadaici madawwami wanzaje wanda a samadu kowa ke nufarsa da bukata wanda yake da sunaye da sifofi sunaye wanda suke maɗaukaka da sifofi wanda suke masu ƙarfi wannan shi ya kamata ayan nan kaɗai da sun da zaka ɗauka Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha muridun da yawa ayoyi ga sanan wanda na karanto mana nan da wanda ban sani ba ku je ku fira da masana kimiyya kaji musamman na wannan zamanin abubuwa wanda Allah ya bayar da su a san su amma wa ka san ka gama sannan kuma ka je ka bauta ma wani ba Allah ba sannan kuma ka ɗauka akwai wani mai girma ba Allah ba a ba ‘yan uwa ai dole ne ka jiri a danna shi saboda wannan butulcin wannan abin da Allah ya bashi amma ya kangare ya fanɗare shi yasa ta Allah ce ma yi umina billah illa hum mushrikun wato mafi yawa yawan su ba sa fayin yin imani da Allah Sai suna masu shirka da shi waccan ana ayan nan da muka karanta ta farkon yanzu tana maganar wanda suke bijira kafirai kwata-kwata ba su ma da Allah ba ko kafiran duniya wasu su ba su ma da samuwar Allah ba to ita ce aya farko ita kuma ta biyu wasu suna ma da aure musulunci amma kuma suna yin shirka yana da aushi musulmi ne amma kuma Allah ya ce mafi yawan suna shirka saboda haka ibn kasir daidai wannan wurin kun san shi shi ibn kasir dama yana cikin malamai wanda suke ta bayanin sunna a cikin tafsiri to da ya zo ayan nan in kun ga bayanin da ya mata wato dangane da irin abin da yake so ya nuna mana ya fara magana ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce shi yadda ya fassara ya ce wato ainihin min imanihim annahum idza qila lahum man khalaqa samawati wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allah wa hum mushrikuna bi wato za a tambaye su sun yi imani wato ainihin wato idan aka ce da su waye ya halicci sammai ne za su ce Allah ko waye ya halicci ƙasa Allah waye ya halicci duwatsu zai za su ce Allah kun gane wannan kaɗai tauhidin rububiyar kenan zai kai mutum aljanna ya shigar da shi musulunci sai ce wahum na bihi amma kuma suna shirka da Allah eh ya yarda da Allah ya sama ya kasa ya ke mana ruwan sama shi ya halice mu amma kuma in ya tashi zuwa wani abu sai ka tsince shi ya tafi wurin boka sai ka tsince shi ya riƙe wani shehi yana jin shehin zai iya mai wani abu wanda ba mu yi sai Allah Mun gani mujahid almajiran abdullahi dan abbas da shi da ada da Ikirima. wa sha'abi wa qatada wa dhahak wannan duk tabi'ai ne da abdurrahman bin zaid bin aslam duk aka suka tafi wancan fassarar kaga wannan suna da aure sun yi imani da halittun Allah shi yayi shi yayi kaza shi yayi kaza amma kuma waje ɗaya suna shirka da Allah hadisin bukhari da yazo cikin sahih muslim wazo cikin tirmi wato yazo cikin bukhari shi ma cewa annal mushriki da kanu ya ƙulu na fitar betihim Mushirikai ne a talbiyar da suke kun san mushirikai da annabi ya tarar a makka suna da a wasu suna kan addinin ibrahim alaihi salam suna kan addinin sa amma kuma suna me suna ajala gumaka a makka a cikin ka'aba wajen 360 suna bauta musu kowa da gunke shi haka ya same su amma gefe kuma ga abin da suke in sun zo talbiyar su sai su ce labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak ana hadisi na cikin bukhari wai haka suke talbiya labbaika ko la sharika laka wato karbawa ka baka da abokin tarayya wakilan Allah ko kaga sun yarda da Allah sai su ce illa sharikun huwa laka sai dai wani kuma abokin tarayya da shi ma ai naka ne tamlikuhu wa ma malaka kai ka mallake shi da shi ma inda wani abu da ya mallaka duk kai ka mallaka ma'ana dai kai ba ka da abokin tarayya sai wani ɗan gunki wanda yake shi ma dai gunkin naka ne don ai da katako muka yi shi to waye katakon <laughs> ko da dutse muka sassaka shi waya halitti dutsen to sannan kuma kai ka mallakai da wanda shi ma gunkin yake bauta ma duk dai kayan kai to yanzu nan akwai akwai tauhidi a nan ai ba a faɗin wannan shi ne wato ruwaya ta zo ingantacciya ita ma a cikin musulun wato sun kasance suna faɗin wannan labbai kala sharika laka ƙala rasulullah ƙasƙas mana has has has annabi ya ce to ku tsaya iyanan labbai kala sharika laka ya isa ku tsaya iyanan ya isa ko labbai kala sharika laka An amsawa ka kai kaɗai kake ba ka da abokin tarayya bayi ba wannan ko ku tsaya iya nan la tazidu ala hala ka ku ƙara gaban gaban shi ne inda suke jami la sharika illa sharikun laka huwa laka wa ma ko malakta eh to wannan wurin annabi ya ce ka ku ƙara sanan wurin ya ƴan uwa wato shirka da muke jin shi wannan aya ta biyu waccan alhamdulillah ba mu cikinta wanda suke wuce ayin Allah ba su ɗaukan su izanan kafirai nan tantirai amma wannan ta biyun da ake karanta mana mu yi hattara shi yasa wato ibn kasir ya dogon bayani ya ce wato ainihin Allah maɗaukaki cewa ya inna shirka na zulmun abi shirka babban zalunci ne ba wani zalunci a ban ƙasa da ake sama da shirka haka Allah ya faɗi cikin suratul lukuma saboda me shi shirka aka ce shi ya fi komai girman zalunci saboda bayanin ta da muka yi waɗansu Allah ya yi ni ya yi ka rayuwa ta hannunsa take cina da sha duka shi ke ban iskan nan tashi ce ko komai to kuma sai in tashi in je in bauta wani ba shi ba akwai zalunci da yuta wannan kama kai ne da mai gidanka shi ke maka komai shi ke maka dukkan hidima amma kuma kana masa ba daidai ba wani can da muke bai maka shi kake maka daidai to Allah ya fi ƙarfin misali domin abin da Allah ya maka ba wani wanda ya sai maka shi kowa ya sa shi ya sa aka kira shirka babban zalunci saboda ne ɗaukar babban haƙƙi ne na ubangiji a bauta mai shi kaɗai sai ka ɗauka ka je ka bauta mu wani ko abin da yake shi kaɗai ka ce wani yana yi ya zo cikin bukari da musulun cikin hadisi abdullahi dan mas'ud yake cewa na ce ya rasulallah ayyu zambi a azam wai wani zunubi ne ya fi girma ne قال سيتي أن lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya mu Allah kishiya, bayan shi ya halicce ka ko kada Allah zai shirya gabanka a cikin mahaifiyarka ka zama mutum har ka zo duniyar nan akwai wani da ya je taimaka masa akwai tallafin wani wani da kake bauta ma kowa shi ko aljani ko mutum ko wani ko menene ne ya san sanda aka shirya fanka. to shi yasa ne ya ce ai wato shi shirka shine babban zunubi shine wato wani zunubi ne wuce girma sai yace ce shine ka sanya ma Allah kishiya kashi shi ya halice ka wannan maganar Abdullahi dan Mas'ud da ya ji wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kenan sannan wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun hasanul basri kun san babban tabi'i ne ina cikin manya-manyan tabi'ai yana cikin kibaru tabi'in shi ma da ya zo wannan aya ce kala zalika almunafiqu ya amalu iza amila riya wato riya annas munafiki in zai aiki ba zai yi ba sai don mutane su gani ko shine mafi yawa yawan mutane ba sa imani da Allah sai suna shirkanta shi da wani wato kenan wa huwa mushrikun bi amalihi zalika sadda munafiki zai aiki ana yi don Allah shi sai yi don a gani don a ce ya yi don a ce ya iya wannan yi don a ce an yin ba ba ruwan Allah da aikinsa shi ya sa ya zo a cikin hadisi ingantacce wato ainihin manzo sallallahu alaihi yake cewa ana agana shuraka an ani shirki man asraka ma'i ghairi huwa shirka shirkahu ni na fi kowa wadatuwa ga barin a haɗa ni da wani duk wanda ya tara ni da wani wajen abu da yake man ya haɗa ni da wani to ya je wurin wani ya ba shi lada Allah kaɗai za ka tashi kai sallah don Allah amma zai ka zauna ka kyautata ta saboda wani na gaban ka yana kallo ko yana bayan ka ba wai don Allah ɗin ka kyautata Allah Allah kai masalla amma yin ta da kyau don wani da ke gani ne to Allah ba zai baka lada ba wannan da ka kyautata can don ya gani ya ce ka iya to ka je ya ka lada kayiriya riya ba lada kuma Allah ba zai karɓa ba kuma za a mai maka da kayanka Allah ya tsare mu da shirka kenan ita ke kira karamar wato shirka yin riya yin abu ba don Allah ba Allah ya tsare mu haka nan wata rana cikin sahabbai Huzaifa kun san babban tabi'i ne Huzaifa tun yana nan yana tafiya Eh? a huzaifa babban sahabi ne kuskuren baki ne babban sahabi ne na manzo abokin sirrin shi huzaifa mil yamani ne, wato ainihin ya je gaida wani mara lafiya sai ya ga kambu a nan abin da yake cima ma kambu ko a dantsan shi ya sa zai ga wannan kambun wato ya ya shi sai ya kama ya tsinke shi wata ruwa aka ce ya zare shi daga hannun nashi kaji manya an je ana so a raba mara lafiya da babbar cuta ah, yau in ya mutu yana tare da wani abu da shi ya dogara da shi ba Allah ba kaga an yi mummunan mutuwa amma in ya mutu da rashin lafiya da imani a da za a ji su sa da yawa wasu na zuwa gaida mara lafiya maimakon su yi abin da ya dace ko suna jinya ba sa mashi abin da ya dace za su yi ta kula da jikin shi ba shi abinci kan magani eh, wato ba shi abinci kan lokaci ba shi magani kan lokaci amma ba sa kula da sallar shi kan lokaci kuma ba hankalin shi ne gushe ba wanda mai jinya abin da ya kamata kenan yadda aka baka magani awa kaza ka bashi abinci ka bashi to haka nan in sallah ta yi tana mashi in a kwance ke a kwancen in a zaune yi ka riƙa kuma karanta mashi kalmar la ilaha illallah yana ji in ya zama ajali ya zo ya cika da ita shi kenan to sai ga ba a damu da wannan ba to shi uzaifa da yake babban sahabi ne da ya je wurin wannan sahabin ya ga kambu wanda aka yi shi ba da ƙur'ani ba ba da komai ba irin da daga ake cewa ko wani kambun ma san aka bude abubuwa ne wanda suke Allah da ya sauƙaƙe ko da ya gani ya cizge shi ƙala sai ya karanta mai wannan ayar wa ma yu'minu aksar billah illa wa mafi yawa yawan su ba sa imani da Allah face suna hada shi da wani abin tarayya aka ya karanta mai hujja kenan karka ce na zare kambun nan na zare shi ne saboda na ga? ina so in tausaya maka abin da ya kamata kenan kun gane da kyau har wa yau matarsa shi wa kenan Abdullahi dan Mas'ud mata Abdullahi dan Mas'ud kun san shi ma Abdullahi dan Mas'ud matsayinsa babban sahabi ne yana daga cikin masu rubuta wahayi shi wannan matar tashi ta abdullahi dan masaud ta je ta wato wani biyan bukata nata na ganin ko in kyale ku kada cika muku abubuwan ko ba ku wasu wasu a kyale su bari in tsallaka zuwa idan ka je gaida mara lafiya abinda da zaka gaya mashi kuma ka koya mashi zaka karanta mashi kamar da nan ibnu kasir ya mana wanda kuma hadisi ne na imamu ahmad ingantaccen hadisi mala albaniya inganta shi in ka je gaida mara lafiya ka ce azhibal ba'sa rabban nasi rabban nasi ishfi ta shafi la shifa illa shifauka shifa'un la yughadiru saqama eh azhibal ba'sa rabban nasi ya ubangijin mutane ka tafi da wannan rashin lafiya nashi ishfi ka warkar da shi wa ta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'uka ba wata waraka in ba waraka ka ba shifa'un la yughadiru saqama warakar da ba ta rage wani ciwo kuka karanta mai sau uku ka dafa kanshi shi ka karanta mai akwai iri-irinsu suna nan as'alullah al'azima rabbul arshil azima an yashfiyaka as'alullah al'azima rabbul arshil azima an yashfiyaka irin wannan in ka je su za ka karanta ma mara lafiya ba ka je ka kai mai wani abu na kulumboto ba ko kuma a ka je ka ƙara mashi zafin ciwo ka je gai da shi a ce ya jiki shi bai san ya ce alhamdulillah kai kuma ba ka san ka ce jiki alhamdulillah da sauki ba sai ai jikin sai dai abin da Allah ya ce kai kana cikin zazzabi wannan ba daidai ba ne in ka je gaida mara lafiya kai mara lafiya dai halin da kake ciki ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala kulli halin kai kuma da ka je gai shi dai da ka gan shi ka ce kai alhamdulillah jiki da sauƙi insha Allah muna fatan waraka wannan jiki naka ka ƙarfafa mai kada ka je ka faɗa mai abin da zai jefa shi cikin wata damuwa an gane da kyau wannan su ne kaɗan daga cikin abinda, da ibn kasir ya kawo mana ƙarƙashin waccan aya eh wato ainihin aya ce da take bayani babban bayani 'yan uwa wanda ya kamata mu kiyaye shi mu nisanci riya mu nisanci duk wani abu na shirka mu nisanci karamar shirka daga ci canfi yana cikin karamar shirka haka nan rantsuwa da wani ba Allah ba za ka rantsi ka ce ka rantse da kwaran kwatsa da tannatsa da sa'aradu waɗannan duk halittun Allah ne ana rantsuwa da Allah ko da siffofinsa ko da zatinsa ko da ƙur'aninsa. amma ka rantsi da wani can daban wannan kuskure ne yana cikin shirka karama Allah ya samu kiyaye Allah Ubangiji ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta ayi ƙarshe afa aminu an tatiyahum gashiyatun in azabillah aka ce kuna jira ne kuna amintuwa cewa wata azaba ta zo ta lulluɓe ku wato ainihin daga Allah wanda yake abin da bai dace ba kenan afa amina haula al-mushrikuna billahi an ya'tihum amrun yaghshahum min haythu la suna so ne wani al'amari ya zo daga ubangiji ya rufe su ta inda ba su tsammani ibn kasir ya kawo ayoyi da suke ƙara tallafa mu wannan wanda da suke bayani amma an nuna lokaci na jin ya cika sai dai mu haƙura mu tsaya nan abin da mu karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure daga shaidan ne Allah ya gafarta mana ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya azurta mu da tauhidi Allah ya tsare mu da shirka Allah ya tsare mu da shirka Allah ka ba mu ikon aiki da alƙur'ani Allah ka sa ƙur'ani ya zama mai ceton mu Allah ka sa ƙur'ani ya zama haske a gare mu Allah ya sa ya zama jagoranmu. masu neman addu'o'i duka Allah ka san buƙatunsu Allah ka biya masu Allah ka san buƙatunmu Allah ka biya mana na alkhairi na shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi wannan wata da muke ciki alkhairan ciki duka Allah ka haɗa mu Allah ka sa wannan wata ya zama alkhairan da ke ciki duka mu same su na ‘yantawa da ainihin azurtawa da aljanna duka Allah ka samu ciki rabbana na fi duniya hasana wa fil Hassana, hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi, rabbil alamin